Yunkurin samar da 'yan sandan jihohi na ƙara kankama a Najeriya tun bayan da spetan 'yan sandan ƙasar Olatunji Disu ya ƙaddamar da wani kwamiti mai mutum takwas da zai duba yadda za a aiwatar da ayyukan 'yan sandan jihohi a Najeriya. Spetan 'yan sandan wanda ya jaddada cewa babu gudu ba ja da baya kan yin garan bawul da samar da 'yan sandan jihohi ya kuma ce ayyukan 'yan sandan jihohin ba zai gurgunta ayyukan 'yan sandan Najeriya ba. Kan haka ne gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfang shi ma ya kaddamar da kwamiti mai mutum goma sha hudu da za su ba da shawara kan kafa rundunar 'yan sandan jiha don karfafa tsaro a jihar. Da yake jawabi gwamnan ya ce kwamitin zai duba batun samar da 'yan sanda a jihar bisa tsarin gwamnatin tarayya da ba da shawarwari da za su taimaka a tattaunawar da ake yi a ƙasa kan sauye-sauyen da ake yi na samar da tsaro. We want to look at the issues of how do we recruit, train, set standards for the state police. Gwamnan na jihar Plateau Caleb Mutfang ya ce muna son duba yaya za mu ɗauki 'yan sandan mu horar da su da samar da kuɗaɗen gudanar da sauran ayyuka na 'yan sandan a jihar Plateau. To sai dai har yanzu akwai mabambantan ra'ayoyi kan 'yan sandan na jihohi. Honorable Musa Yunusa Ayiga tsohon mataimakin shugaban kungiyar kwadago bangaren masu ba da wutar lantarki a Najeriya ya ce baiwa gwamnoni damar kafa 'yan sanda a jihohi bai dace ba. A gaskiya a Najeriya bai dace ba. Matsalan da muke ciki in aka ce za a kafa 'yan sanda wa jihohi musamman gwamnoni za su hijacking ya zamanto karnukan farautansu kuma za a ji wa mutanen kasa wanda ba su ji ba ba su sha ba instead wanda za su je su nemi wa'annan mutanen da suke cutar da mu a jeji za su iya su bar wannan su yi watsi da wannan su dawo kan mutane wa'anda opposition ne to abun da muke tsoro kenan ba haka ba abu ne mai kyau to amma da yake ita gwamnatin tarayya ta amince sannan wa'ansu jihohi ma sun fara ɗaukan matakin ƙaddamar da ko kuma shirye-shiryen samar da waɗannan 'yan sanda na jihohi kana ganin kaman ba ku yi latti ba ko ku masu cewa bai dace ba gwamnati man da take tsara wannan abun sun san dalilin da ya sa suke so yanzu dama ya sa ba su yi ba to amma eh, kaga yadda eh, ake ta kokawa cewa 'yan sanda sun kasa wato yawan su bai kai yadda za su eh, samar da tsaro ba kuma gashi rashin tsaron na yana ta karuwa ne eh lallai zainab kamar yadda na faɗa a kasashen da sun riga sun waye suna yin abin da ya kamata 'yan sandan jihohin za su yi amfani amma ba Najeriya ba abin da yake kashe mu fa a Najeriya kada mu ɓoye wa juna mu kullum na kan faɗa wato abubuwa ne kamar haka guda uku maganan addini maganan yare maganan kasa da kasa wannan ya ce ni dan arewa ne wannan ya ce ni dan kudu ne to wannan abubuwan yana kawo mana fitina to kaga in aka samu yan sanda misali na jihohi a ce rigima ya taso ya ɓarke tsakanin addinai guda biyu wanda muka san su manya-manyan addinai nan za a yi son zuciya a ce yanzu ana kashe kristoci a kano musulmai kuma sun fi yawa a kano to za a yi amfani da wayannan mutanen a kashe kristoci alal misali a plateau in aka ce akwai rikici tsakanin kristoci da musulmai to gwamnati na plateau za ta amfani da wayannan mutanen su kakkashe su musulman plateau to ya kamata a san yadda za a yi a enlightenment campaign wa mutane addini bai kamata ya raba kaunan mu ba addini ya kamata ya hada mu ne a bangare guda kuwa rabaram ayuba a sheshe ya ce suna addu'ar allah ya tabbatar da mafi alheri muna farin ciki yau ana gab ko kuma ma an cimma matsaya tunda wannan sabon kwamandan 'yan sanda na ƙasa kamar tunaninsa mai kenan kaga idan aka yi haka mu sai dai mu yi addu'a mutane su ɗauki wannan a masa kyakkyawan fahimta an ba kowa yanci ne kowa ya tsare jiharsa ya tsare garinsu idan aka ci an ba da 'yan sanda na jihohi ko na shiya shiya ko na bangarori kaga an bar muku batun tsaro a hannunku in ku yarda wasu bara gurbi ko cikinku ko daga waje suka shigo suka lalata muku guri to ƴaƴanku ne ƴaƴanmu ne ƴaƴan ƴaƴanmu ne cikin tofi kashi biyu za su yi mana ɗaya ko tofin allah ne ko tofin albarka. Spetan 'yan sandan Najeriya Olatunji Disu ya ce kiraye-kirayen da suke samu na karfafa hanyoyin tsaro a cikin ƙasar shine ya sanya su ɗaukan matakin ƙaddamar da kwamitin da ya bashi wata guda ya gabatar da rahotonsa. Zainab Babaji, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos a Najeriya.